Deutsche Welle. Taba kalashi. Masu rare barkamu da wannan lokaci mu da sake saduwa da ku a cikin shirin taɓa kalashi. Wanda a wannan lokaci za mu yi nazari kan ci gaba da marubutan Hausa ke samu da ma ƙalubale inda a yanzu aka ɗau harami wajen rubuce-rubuce har ma da shafukan intanet ko yanar gizo. Sai dai fa, wannan nasara na gamuwa da cikas. inda wasu ke amfani da damar marubutan wajen satar fasaha su wanke abin da suka rubuta su sanya a wasu makaloli ko littafai da sunan aikinsu ne. Ni ma hakan nan kwanakin baya a gaskiya ya faru da ni akwai rubutun da na yi da ni da wani farfesa bature da ke Najeriya da aka buga kwatsam kawai sai muka lura cewa akwai wanda ya kwafi wajen shafuka sun kai uku. Wannan dai bai rasa nasaba da rashin zurfafa bincike sai dai a faɗar wasu marubutan baya ga haka har ma da rashin goyon baya da katiban ke samu daga mahukunta. Marubutan da suka gabace mu kamar irin su Abubakar Imam da ake buga misali da su, hakikanin gaskiya gwamnati ta riga ta san da su a lokacin su ta tsamo su ta taskance su ta ba su wata gudunmawa wacce za su kara kaifafa kwakwalwarsu tare da taskance rubutunsu. Wannan da ma wasu ne za a ja cikin shirin taɓaka lashe wanda ni Yusuf Balaniya ya zan jagoranta. al'adu yake nufi. madalla ba daɗewa ba ne reshen jihar kano na ƙungiyar marubuta ta najeriya ana ya gudanar da bikin mako don karfa gwiwar matasa marubuta wajen cin moriyar yanar gizo yayin wancan zaman marubutan dai sun nazari kan nasarori da suke samu da ma ƙalubale Malam Zaharuddin Ibrahim Kalla shine shugaban kungiyar marubutan ta Najeriya ana reshen jihar ta Kano. Ya yi tambihi kan amfani da ke akwai wajen ganin an tafi da zamani a fannin na rubutu musamman abin da aka liƙa a shafukan na yanar gizo don amfani ga duk mai jin harshen na Hausa. A matsayinmu na marubuta, ta ya za a yi rubuce-rubucenmu mun shigar da shi duniya ya zamanto wanda ma ba a nan yake ba idan yana jin wannan harshe zai iya amfana da shi sannan a lokaci ne da akwai eh, wasu na'urori da ake da su waɗanda sukan iya canza rubutu daga wani harshe zuwa wani harshe to kaga wannan zai zamanto cewa an ƙara faɗaɗa waɗanda za su iya amfana da irin rubuce-rubucen da muke yi sai dai bai ga amfana da irin waɗannan rubuce-rubuce liƙawar a yanar gizo fa kan haifar da tarin matsaloli musamman ma na satar fasaha kamar yadda Dr. Umma Aliyu malama a sashen nazarin harsunan yankin Asiya da Afirka a Jami'ar Hamburg a nan Jamus ke cewa. Kamar yadda ka faɗa akwai matsalolin da marubuta suke fuskanta ya haɗa da idan mutum ya je ya wahala ya kwana da kwanaki wataƙila ma wata da watanni ya yi karance-karance ya haɗa abubuwa daban-daban daga masana ya zo da ƙyar ya zauna ya bi dare hmm, ya gama rubutunsa aka masa gyare-gyare idan aka makala shi a intanet haka za ka ga cewa yau da gobe dama musamman rubutu na na fannin um, a kimiyyance hakan nan uh, ko da na wani kamar misali farfesa hakan nan ko kuma malamin jami'a hakan za ka ga cewa a kodayaushe mutum yana cikin rubuce-rubuce ne to za ka ga a hankali wata rana akan samu saɓani ta yadda cewa wasu maimakon idan sun ga cewa za su yi rubutu su fito idan sun ɗauka su ce su danganta rubutun da inda suka ɗauko wato su ce farfesa wane ya ce kaza kaza a cikin aikinsa na kaza a shafi kaza a'a sai kaga cewa an je su kacokan an saci ba ma shafi ba shafuka na abubuwan da mutum ya rubuta an zo mutum ya yaba kuma ya ɗauki alhakin cewa shi ya yi Wato, dakta idan na fahimce ki da yawa akwai marubutanmu na Hausa misali waɗanda suka yi rubuce-rubuce, waɗanda sakamakon ba bibiya ake ba wasu ma sun karɓi rubuce-rubucen nasu yanzu ma ya zama nasu kenan. Ni ma hakan nan kwanakin baya a gaskiya ya faru da ni akwai rubutun da na yi da ni da wani farfesa Bature da ke Najeriya. Mun yi rubutunmu kuma an karɓa an buga a da aka buga bayan wajen shekara biyu uku hakan nan da rubutun kai ya kai ma hudu kwatsam kawai sai muka lura cewa akwai wanda ya kwafi wajen shafuka sun kai uku ba tare da an sa mu daga wajenmu aka samu wannan ba. Dakta wannan rubutun da kike magana a kai a littafi ne kuka rubuta ko wata mukala aka kwafa ko kuma kun riga kun sa shi ne kuma a yanar gizo din ne wani ya je ya ɗauka. to abin da yake shi ne a mukala ne bayan mun gama rubutun rubutu ne na fannin siyasa na ƙasa musamman ma da ya shafi boko haram haka da aka buga kuma kasan aka buga idan mutum ya tashi wani mai son sha'awan rubutu a wani fanni idan ya tashi yana zaka ga a ta intanet zai duba ya ga su wane ne suka yi rubutu akan wani abu da ya shafi abin da yake so ya danganta da shi to a hakan ne zaka ga cewa idan ka sa sunan wani abu hakan nan ka rubuta da kake so a intanet eh, zai fito maka da eh, mukalan mutane daban-daban to idan ka ga akwai wanda zaka iya dangantawa don ka tsaye da aikinka To garin kuma jawo karantawa ka fahimci rubutun da mutane suka yi da zai taimaka maka wajen gane abin da za ka rubuta, sai ka ga wasu ba za su yi amfani da kwakwalwarsu ba. hikima ana Ana sauraron shirin taɓaka lashe daga nan sashen Hausa na DW. Yalla sarki abun dogaro na abin bauta da tsantsani. A gaida Aminu Alan Waka. Amfani da kwakwalwa dai shi ke zama jigo idan ana magana ta rubutu, sai dai koda da kwakwalwar wani abu da ke sanya gwiwar marubuta a gaza ganin salo da jigo na iya rubutu na zama rashin tallafi na mahukunta, kamar yadda Hauwa Lawan mai turare wata marubuciya ke cewa. marubutan da suka gabace mu kamar irin su abubakar imam da ake buga misali da su hakikanin gaskiya gwamnati ta riga ta san da su a lokacin su ta tsamo su ta taskance su ta ba su wata gudunmawa wacce za su kara kaifafa kwakwalwarsu tare da taskance rubutunsu sabanin mu marubutan na wannan zamanin wanda mukan yi rubutunmu ne kawai da zuciyarmu da aljihunmu baya ga zuciya da aljihu wani abu kuma da ka iya taimakawa marubutan a faɗar memuna idris sani beli wata fitacciyar marubuciya a arewacin najeriya muddin ana so a ga azanci da sarrafa harshen dole a yawaita bincike da karatu lokacin da na fara rubutu yadda na yi zo da salon rubutu al'umma ba su karba ba amma sai na koma ina ta tunanin cewa ya zan yi su karba to sai na fara wata dabara cewa ai in ka zo da azanci da sarrafa harshe shine abin da yake rike mai karatu sai na je sai na koya na koya daga littattafan malaman falsafa sannan kuma da alkur'ani mai tsarki ina karanta mai fassara bana jin larabci amma da nake bin sa wallahi ta wannan hanyar na koya azanci da sarrafa harshe a faɗa dakta umma aliyu dai baya ga irin ƙoƙari da mutum zai iya yi wani abu da zai taimaka wa matasa da ke da buri na rubutu na zama yadda aka aza shiki wato a ɗora matasan akan hanya tun daga tushe. kaga idan da a ce a makarantu misali tun daga sakandare ana koya ma ɗalibi rubutu sannan kuma ana gwada masa ya amfani da kwakwalwarsa ba wai in ya tashi rubuta jarabawa a ce je ya hadda ba sai a baka sunan wani masani ya rubuta katon littafi a sa ka ya hadda sai ka zo daga an zo jarabawa sai ka juye abin nan da ka. so ba a ba wa ɗalibi daman ya yi amfani da kwakwalwarsa ya musanta abin da wannan masanin ya rubuta ba sai zaman cewa a ɗaliban mu na gida a Najeriya misali ba su yin amfani da ƙwallon sai dai su danganta da wani masani kaza ya faɗi kaza wani masani kaza eh, eh, ya faɗi kaza to a hakan ne yasa mutane sai sun taso lokacin da ya kamata su yi rubutun sai kaga sun gaza eh, ta nan ne za ka ga ƙasashen da ka ga tun daga farko ma an koya ma yaro tunani idan ka ga rubutu a cikin littafi in ka karanta an baka daman ka musanta wannan abun to tun daga farko yaro tun yana karami yana makarantar firamare haka nan zaka ga zuwa sakandare an koya masa tunani da kwakwalwarsa ya gaskata abu ko kuma ya ce a'a shi bai yadda ba gana shi dalilin To saurare da haka ne shirin taɓa lashe na wannan lokaci ya kammala a madadin 'yan uwa abokan aiki musamman Abdurrahman Kabir wakilinmu a Kano, Najeriya. Yusuf Balani Yaya Daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin bon na tarayyar Jamus ke cewa mu kasance lafiya. Yalla sarki bun dogaro na abin bauta da tsantsani na. gode ya ga kaliki.